yayin da allura ke neman tono garma game da badakalar sayo makamai na tsohuwar gwamnatin da ta shuɗe lamarin da ya kai hukumar yaƙi da cin hanci da zarmiya da dukiyar ƙasa wato efcc mika komar da kan wasu 'yan najeriya yanzu haka 'yan majalisar dattawan ƙasan sun ce suna nan daram a bayan shugaba buhari na ganin kwato kuɗaɗen da aka wawuran wannan bayanin da ya fito ne daga bakin shugaban kwamitin ayyuka na musamman na majalisar dattawan najeriya senator abdulaziz mutanen yako wanda ya bayyana haka ga manema labarai a yola ya ce abin takaici ne abubuwan da ke fitowa yanzu a wannan badakalar wanda don haka ne ya ce za su ci gaba da mara wa shugaba buhari a yunkurin da yake yi inda ko ya bayyana cewa mu a matsayin mu sanatoci mu amince da tafiyar shi da buhari bisa wannan inda kaga abubuwan da suka faru nan wasu abubuwan kasan dai bai kamata ba a gaskiya kuma daidai ne a soja yana yaki bai za sashi an baka kuɗi ka siya masa makamai baka siya ba aini na aikin soja da na san zafin abin ai kuma wannan ko kai dan apc ne ba kai ma najeriya adalci ba da haka dole ki da hannu a kama shi ke of course ka san sojoji nawa kai rasa ransu a kan wannan magana in ka san kokarin da sojan najeriya yake kan wannan magana yanzu wallahi ba abin wasa bane to kai majalisar da ta mai za ku wajen um, yaki da cin hanci da shan za ku yanzu aikin da yake na kama mutane bisa dokokin da aka yi ne a da amma duk inda ya ce mu canza za mu masa canji shi kan goyon bayan mu faina da shi fa shugaban kasa a sosai yana da goyon bayan majalisa to ko ina a kwana game da batun hukumar farfado da yankin arewa maso gabashin najeriya wanda rikicin boko haram din ya daidaita har layo dai ga ta bakin dan majalisar dattawan saboda wannan shi sa muka north east commission development commission yanzu an yi an karanta na farko an yi karatu na biyu don su uku ake karanta ba majalisar kafin ta zama doka an da da shi desk dina a yanzu haka ni zan ƙara sa abun nan miyar saboda karanta shi idan aka sami commission albarkacin wannan commission majalisar na senate za ta iya ba ma commission din nan kuɗi ta appropriate kuɗi ta aika kuɗi wajen amma in babu commission kuɗin najeriya ba za a iya amfani da shi a wajen ba sai akwai wani hukuma wani wato ofishi na hukuma so wannan kuma zai kara kawo masa shi shugaban ƙasa sauƙi don zai iya ce mana ga kuɗin da yake so sai aika masa kuɗin wannan commission shi zai sa wanda yake so ya zama shugaban commission din su yi su ya da kuɗin yadda ya dace to sai dai kuma yayin da wasu kungiyoyin ma ke sukan kamin da ake yi game da badakar sayo makaman da yanzu ake wa lakabi da ki get masana haka shari'a na fa ganin ba a saba wa doka ba barista idris abdullahi jalo wani lauya ne mai zaman kansa a jalin gwafa da jihar taraba a matsayinka na dan najeriya dole hankalinka zai tashi ganin cewa kudin da ya kamata a sai a so makamai don a kawo sojoji su yaki 'yan ta'adda da suka so ruguza wannan kasa gaba ɗaya suka kakkashe mutane suka kona garuruwa ya zan abin da za a zauna ana rabawa mutane don wani dalili na daban wannan zalunci ne mai tsanani wanda dole ne ita da kowane ɗan najeriya mai kishi najeriya hankali sanan ga koma wajen doka dole ne da duk da aka tuhume ka da laifi sai an kai ka gaban kotu um, kotu ta tabbatar da wannan laifi kafin nan za a ce an kama ka da dukkan laifin da ake tuhuman ka da shi inda matsala yake kenan amma yana da kyau a bi ta yadda ake bi yanzu a nemi a samu wanda zai faɗa ma da abin tukun wani ci gaba ne na musamman sanin maganar a kafa ko wani hukuma mai zaman kanta don ta yaki eh, irin waɗannan badakala ina gani ne ba ni da wannan ra'ayi saboda muna da hukumar efcc ma da icpc sannan muna da isassun eh, dokoki a najeriya barisa idris abdullahi jalo kenan wani lauya mai zaman kansa a jalingo gwafa jihar taraba kuma yanzu jama'a sun zura ido su ga sunayen kuma da za a sake ban kadowa a wannan cuwacuwar su makaman ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya